matsayin shugabanci a musulunci shugabanci yana da matuƙar muhimmanci a musulunci annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi umarni da sanya shugaba a tafiya ko da kuwa adadin mutanen ba su wuce mutum uku ba saboda matsayin shugabanci a musulunci manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi umarni da yin biyayya ga shugaba ko da kuwa ba mutumin kirki ba ne ko da kuwa yana duka yana ƙwace dukiya manzon tsira yana cewa na hore ku da ji da biyayya ko da ko wanda aka shugabantar muku bawa ne mutumin habasha wato baki a wani hadisin kuma za a samu wasu shugabanni da za su zo a bayana suna jinkirta sallah daga lokacinta ku yi sallah a lokacinta in kun zo yin sallah tare da su sai ku yi niyyar nafila duk waɗannan hadisan suna nuna muhimmancin yi wa shugaba biyayya ko da kuwa karkatacce ne mutumin kawai sai dai shugabanci fitina ce mai girma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa tabbas za ku yi kwaɗayin shugabanci sai dai za ta zama nadama madalla da darbar da za ku samu amma abin da zai biyo baya ya munana ya ce da abdurrahman dan samura ya kai abdurrahman kada ka roƙi shugabanci saboda in aka baka shi ba tare da ka roƙa ba Allah zai taimake ka in kuma aka baka shi bayan ka nema Allah zai barka da shi sayyidina usman radiyallahu anhu ya ce da abdullahi dan umar radiyallahu ma. ka yi alƙalanci tsakanin mutane sai ya ce wallahi ba zan yi ba sai ya ce wallahi sai ka yi saboda babanka alƙali ne sai ya ce ai babana ya fi ni tsoron Allah da biyayya gare shi Fudail ɗan Iyad yana cewa wanda zai zama alƙali to ya sanya yi ni ɗaya na alƙalanci yini ɗaya kuma na kuka an rawaito cewa ibn hubaira ya ce zai sanya abu hanifa a wani matsayi sai ya ki aka yi masa bulala ashirin amma duk da haka ya ki saboda tsoron shugabanci halifa abu ja'far al-mansur ya nemi abu hanifa da alƙalanci sai abu hanifa ya ce ni fa ban dace da alƙalanci ba sai ya ce masa ƙarya kake sai faƙihin malamin ya ce ka raba gardama in abin da na faɗa gaskiya ne ya kamata ka ƙyale ni in kuma ƙarya ne to maƙaryaci bai kamata ya zama alƙali ba tabbas shugabanci abu ne mai wahalar gaske annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin da kuke kiwo in mun yi nazarin abin da ya gabata za mu fahimci cewa ba duk musulmi mai imani da sanin ya kamata ya dace da shugabanci ba saboda haɗarin da ya ƙunsa. abu zarrin alghifari mutum ne mai tsanani wajen taskance dukiya da tsantseni wajen kashe kuɗi amma duk da haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce masa tabbas ina ganin ka mai rauni don haka kada ka shugabanci ko da mutum biyu ne saboda muhimmancin shugabanci littafan musulunci da kuma manazarta harkokin siyasar zamani sun yi bayanin siffofi da ya kamata jagora ya ɗabi'antu da su zan yi bayanin muhimmai daga cikinsu